Wa واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد aslamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na umdatul hakam wanda muke karantawa wanda muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa wannan karatu ya amfani mu ya amfani duk wanda ya saurare shi kurakuran da ke gudana a ciki na tuntuɓen harshe ko karamcin fahimta muna roƙon da madaukakin sarki shi ya fi mana kurakuran shi fahimtar da mu abin da mu gane ba wannan darasi na yau shi ne darasi na arba'in da tara darasi na arba'in da tara kuma ya yi daidai da ranar atanik landi kenan ranar monday ishirin hudu ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu da da da hudu arba'in ɗaya wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan tara tara miladiyya inda za mu tashi alhadisul wasu wasamanun muna cikin bayanin siffar sallan manzo sallallahu alaihi wasallama hadisi na tamanin da ɗaya. an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi ibn umar allah shi ƙara yarda da su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana yarfa'u yadaihi ya kasance yana ɗaga hannuwan shi hadwa mankibaihi daura da kafadun shi idan ta ta salata lokacin da ya bude sallah kenan lokacin da zai kabbar harama kabbar shiga sallah yana ɗaga hannuwan shi daura kafadun shi wa idza kabbara lirruku'i kuma yana ɗaga hannuwan shi idan zai yi kabbara ta ruku'i idan zai yi ruku'i yana ɗaga hannuwan shi kabbara yi ruku'i wa idza rafa ra'atahu min ruku'i kuma idan ya ɗaga kanshi daga ruku'i yana ɗaga hannuwan shi rafa'ahu ma yana ɗaga hannuwan shi kazalika kama haka kamar da yayi ko lokacin kabbara harama da kuma lokacin yin ruku'i in ya taso ruku'i ma yana yi wa qala sami Allahu liman hamida lokacin da ya ɗago daga rukuu sai ya ɗaga hannun shi ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi amma ya kasance idan zai yi sujuda bai ɗaga hannuwan shi al-ma'ana al-ijmali malati as-salatu mu'addabatun karima wato sallah ladabtawa ce abin ladabi ne mai girma jama'at kullama lazza wa taba ta tara duk abin da yayi daɗi wa kullu uduin fil badani kowace gaba a cikin jiki lahu fiha ibadatun khassa kowace gaba tana da ibada da za ta yi keɓe wa min zalika daga cikin wannan gabai alyada ne akwai hannuwa guda biyu falahuma wa za'ifun suna da nasu ayyuka da suke yi min ha daga cikin ayyukan hannuwa rafa'uhu ma ɗaga su inda ta ta ihram wajen kabar harama zinatan lissala domin kawata sallah wa isharatan ila ila dukhuli ala Allah kuma da tana zama nuni suka cewa mutum ya shiga wato ganawa da Allah wa raf'a hijabil gafala bainal musalli kuma yana zama wato ɗaukake hijabi na rabkana tsakanin mai sallah wa bai na rabbihi da ubangijin shi mai sallah kamar ya kware wani hijabi ne na rafkana yanzu ya faɗaka ya tsaya gaban ubangijin shi domin ya gana da shi wa ya rafa ohuma ila muqabil mankibai kuma daga hannuwan nan su zama su dabaranci kawadon shi wa rafa'uhuma aidan lirruku'i da daga su kuma lokacin da zai yi ruku'i fi jami'in raka'ati a dukkan raka'o'in sallah din Wai za rafa'a ra'sahu min ar-ruku kuma yana daga su idan ya daukan shi daga ruku'i fi kulli katin cikin kowace raka. wa fi hadha hadisi a cikin wannan hadisi akwai tasri'un minar minar rawi bayyanawa a bayyane daga wanda ya ruwaito hadisin cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da aminci Allah ƙara tabbata a gare shi la yaf'alu zalika fi sujudi bai daga hannuwan shi lokacin da zai yi sujuda malati ikhtilaful ulama sabanin malamai ajmal ulama'u ala mashru'iyyati raf'il yadaini inda da ta takbiratul ihrami malamai kansu ya haɗu gaba ɗaya. wajen shar'anta ɗaga hannuwa wajen kabar harrama litawatir ahadisi fi zalika saboda yawan hadisai da suka biyo juna akan wannan haisu ruya an hamsi na sahabiyan domin an ruwaito daga sahabi hamsin min humul asharatul mubashsharo na biljanna daga cikin hamsin nan akwai goma da aka yi ma albishiri da aljannatun suna da rai duka sun yi ittifaki cewa ana ɗaga hannuwa lokacin kabar hadama واختلف ulama في رفع yadaini inda gairiha malamai sun yi saɓani wajen ɗaga hannuwa wajen da ba kabbara harrama ba ga wurare wanda ba kabbara harrama ba kamar wajen ruku'i ko dagowa daga ruku'i fa zahaba jamhuru sahaba mahi yawan sahabbai sun tafi akan cewa wattabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda abbayan su kenan sahabbai da tabi'ina tabi tabi'ina duka sun tafi akan cewa wa minhumul imamani daga cikin su akwai shugaba guda biyu ash-shafi imamu shafi wa imamu ahmad sun tahi duk ila bi zalika akan cewa mustahabbi ne idan mutum zai yi ruku'i ya daga hannuwa in ya taso daga ruku'i ya daga hannuwa fi hadhihi salatati al almadhkura a wannan wurare uku da anka ambata wajen kabbara harama a daga hannuwa wajen da mutum zai yi ruku'i ya daga hannuwa in ya taso ya daga hannuwa duka wannan sun tayi akan cewa mustahabbi ne an so a daga hannuwan nan fi hadal a fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi wanda aka ambata wato as-salatul mawadi fi hadhihi salatul mawadi al-madhkura fi hadal hadis a cikin wannan wurare guda uku da aka ambata a cikin wannan hadisi mustahabi ne daga hannuwa قال ابن المديني madini المديني ياتي هذا الحديث حجة على الحق wannan hadisi hujja ne akan halitta wa man sami'ahu wato duk wanda ya ji shi fa alaihi an ya amala bihi wajibi ne akan shi ya aiki da wannan hadisi wa qala ibn al-qayyim wato ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya ce wato ruwayar raf'u anhu an an ruwaito dagawa daga hannuwa daga gare shi sallallahu alaihi wasallam fi fi hadhihi al-mawadin thalatha a wajen wannan wurare guda uku na min na nafsan wato rawa rawar raf rawar raf a anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi almawadin salasa nahu min 30 nafsan wajen mutum talatin suka ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi yana daga hannuwa wajen waɗannan wurare guda uku wattafaqa ala ala riwayatiha al-ashara kuma al-asharatu wato asharatul mubashshara su ma sun ittifaqi akan ruwaito cewa manzo Allah yana daga hannu a wajen waɗannan wurare guda uku wa qala hakim hakim yace la na'lamu sunnatan ittafaqa ittafaqa la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha al-khulafa'u al-arba thumma al-asharatu thumma al-ashara ba mu san wata sunna ba wadda khulafa'u al-arba wato abubakar da umar da usman da ali thumma al-asharatu al-mubashshira sannan mutum goma da kai ma albishiri ba wata sunna da waɗannan suka haɗu gaba ɗai suka ittifaki a kanta bayan wannan sunna waman ba adam da wanda abba su min min akabir sahaba daga cikin manyan sahabbai gairu hadhihi sunna in ban da wannan sunna ita dai aka samu cewa kulafa'ul arba gaba dai sun yi ittifaki a kanta asharatul mubashira sun yi ittifaki a kanta wanda abba su daga cikin manyan manyan sahabbai gaba dai sun yi ittifaki kan cewa ana ɗaga hannuwa wajen waɗannan wurare guda uku wajen kabbara harama wajen yin ruku'i wajen tasowa daga ruku'i wa fi riwayatin an imami ahmad a cikin wata ruwaya wajen imamu ahmad wato ikhtaraha al-majd wa afiduhu shaykhul islam ibn taymiya wa sahiban na'am al-fa'iq wal furu واختار واختار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواة الإمام الشافعي وطائفة من أصحابه نعم وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين توالي دقا أنوا يستحب أن سوشني في مواضع fi maudu'in rabe a wurin wuri wani wuri na hudu bayan ukun nan shine mi huwa idza qama min at-tashahhud al-awwal fi salati za wato wadda adda tahiya biyu Shi ne wuri na hudu lokacin da za a taso daga raka'a ta biyu an gama tahiya zuwa a wuce zuwa raka'a ta uku nan ma ana daga hannuwa nan ne wuri na hudu da ake daga hannuwa wuri na farko kabara harama. na biyu lokacin da za a yi ruku'i na uku lokacin da za a tasowa wuri na hudu lokacin da za a tashi bayan an gama tahiya ta farko bayan raka'a biyu na'am sai ma yukhadhu zumin alhadisi wato fa'ilun da ake iya kama a cikin wannan hadisi abu na daya istihbabu raf'il yadaini wato mustahabancin ɗaga hannuwa inda takabiratul ihram wajen kabara harama bai ijma'il ulama da haɗuwan bakin malamai wa inda ruku'i da wajen ruku'i wa raf'i wa ba'da raf'i minhu da kuma bayan daguwa daga ruku'i inda jamhur a wurin mahiyyawan malamai abu na biyu an yakuna raf'u ila bai mankibaini wato daga hannuwan nan ya zama sun dabranci kafaɗo guda biyu abu na uku annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mazo sallallahu alaihi sallama!" lam yaf'al raf'a fi sujudi mutum ya tabbata cewa lokacin da mutum lokacin da za a yi sujuda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai daga hannuwa lokacin da zai yi sujuda abu na hudu hukumullah wato hikamullah fi zalika kasira wato hikima ta Allah a cikin wannan abubuwa da yawa ne wa ajmal ulama wala annahu ibadatul lil yadaini malamai sun kansu ya haɗu akan cewa ɗaga hannuwan nan ɗaga wannan ibada ne gare su wata lambato hikaman ukhra kuma sun nemi wasu hukumce hukumce wasu hikimomi cikin ɗaga hannuwan nan wa minhum daga cikin hikimomin man daga a cikin malaman akwai man kala wanda yace zinatul lisala ɗaga hannuwan nan ado ne ga sallah wa minhum daga cikin su akwai man kala wanda yace rab'un li jabil gafala bainal abdi wa rabbi wato ɗagewa ne sha'e wato kurinyewa ne daga hidda shamaki tsakanin bawa da ubangijin shi kamar ya shaye shamaki na cewa yanzu ya huskanci ubangijin shi babu rafkana ya shaye shamaki na rafkana tsakanin shi da ubangijin shi wa ƙalo bi tahrikil wato eh, eh, bi harakatul jawarihi wannan shaye shabi na rafkana bayan daga hannuwan nan motsawa to kulawa da motsawan zuciya ta sani ta tabbatar tana gaban ubangiji da kuma motsawan gabbai duka wannan yana kore rafkana daga fala daga mutum cewa yana ganawa ne da ubangijin shi kala shafi'i shafi ya ce ta'azimullah girmama Allah ne daga hannuwan nan واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دبين سنة saboda mutane ma suna da al'adar gaida junansu kamar masu aiki na ɗamara wanda ƙasa ga wani sai ya ɗaga hannu ya sara da hannu guda kamar ya gaida babba nai to shi Allah sai ya ɗaga hannuwan guda biyu gaba ɗai domin girmawa gare shi wala munafati bayna hadhihi al-aqwali wa ghayriha wannan manganu duka cewa daga hannuwan nan aiki ne na ibada ce ta hannuwa ko kuma ture rabkana ne ko kuma girmamawa ne ga ubangiji wannan duka babu wadda ke kore wata na'am falillahi fi shara'ihi hikamun sararun kasira Allah yana da hikimomi wato masu yawa da sirri wanda an nashi wato tsakanin shi da bawan shi masu yawa wal khudu wa ta'a lillahi ta'ala wannan kuma kaskantar da kai ne da biyayya ga Allah madaukakin sarki min ajral hikamil wal asrari ta dalilin wannan wato hikimomi da kuma asirai ta tsakanin Allah da bawan shi lokacin da yake ganawa da shi na'am alhadisu sani wa salasun hadisi wa samanun hadisi na tamanin da biyu an abdullahi ibn abbas an karɓo shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah shi kare da su kale ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mazu sallallahu sallama ya ce umirtu an asjuda ala sabati azumin an umurce ni in yi sujuda bisa ga gabbai bisa kashi bakwai alal jabha wato bisa ga hanci wa share biyadihi ila anfihi kenan hanci har zuwa gushi gaba guda kenan kashi guda kenan wal yadaini da hannuwa guda biyu wa rukubataini da gwiwoyi guda biyu wa tarafal kadamaini da kanun farutta guda biyu wannan su ne gaɓɓai bakwai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi su sujuda a kansu idan muka duba almana al-jimali maliyati amara Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yazida lahu ala sabati a'dha'in Allah ya umarci manzon shi annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan yayi mai sujuda akan gaɓɓai bakwai hiya su ne asharaful a'dha'il badani wa fadaliha su ne mafi ɗaukaka daga cikin gaɓɓai na jiki su ne mafi fadala daga cikinsu al'ula gaba ta farko min ha daga cikinsu aljabha ma al'anfi wato goshi tare da hanci wasaniya gaba ta biyu wasalisa ta uku alyadaini hannuwa guda biyu shiru la'arda min huma butunahuma tahunansu cikin hannuwan su rungumi ƙasa والرابع والخامس قباتا هدو التبير الركبتان قيو يقدابيو والسادس والسابع تشدد تبقى أطراف القدمين كانوا فرطا قدابيو موجها آه، أصابعهما نحو القبلة ينا حسكن تد ياتون وجن قبلة وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته أمر نمان زوان الله أمني نقال أمشي لأنه تشريع عام دومين شرع تاواني نقبادي نظام داكتا muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wasu ka saurara kurakuran su gabata Allah shi ya fi mu wassalamu alaikum